cikin wa'annan fina-finai masu dogon zango wato fim ɗaya ne zuwa biyu wanda al'umma suke so kuma suke yawaita kallo wato fim ɗin na mai dogon zango mai suna izansu wanda su wannan jarumi kuma tauraro mai ba da umarni mai kuma ɗaukar nauyi wato lawal ahmad shi ya shirya wannan shirin inda shi ya shirya wannan shirin kuma ya fito jarumi a cikin fim ɗin sai a wani ɓangaren wato fim din na wanda wato na biyu kenan fim din nan na gidan badamasi wanda mashiryin shirin mai kuma bada umarni a cikin shirin falalu a ɗaurayi waɗannan fina-finai masu dogon zango shine al'umma suke so kuma suke bibiya da wannan masana'antar fim za mu ce ci gaba ne ko ci baya ne wasu suna ganin ci gaba ne domin kuwa hakan ma ana yi da su ya fi a ce ba a yi wasu kuma suna ganin hakan ci baya ne sakamakon ba a yawaita fito da wasu fina-finai to da haka muke ce muku iya abin da muke ɗauke da shi kenan a wannan bangare na labarin nishadi ku biyo ni domin ganin wani ne muke tare da shi waye bakon namu yau me zai kasance me zai faru me za mu tattauna wace irin wainan za mu toya khadija hassan sani nake cewa ku biyo mu cikin shirin da so samu ne in samu wacce ta san wanka wacce ta san eya ne da ka ganta za ta shige ranka eh in samu <laughs> ta yana na tsaya <laughs> ta haka yake masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da zuwa wannan rukuni na tattaunawa da fitattun jarumai khadija hassan sani shine sunana da haka nake cewa ku biyo ni domin kasancewa da bakon namu a yau domin ko na san za a nishaɗanto shi yasa taken namu yake da duniyar nishaɗi a ɗan daga ce muka kaɗan. duniya A bangaren zababbu goma muna da fina-finai. Mu kawo muku tsokaci na abubuwan da ke faruwa a masana'antar ta Kanewood. Duka abokanai na sanya aure da na miki magana sai ki ce karatu. cikin ji da na gaya miki kana kuma muna da waƙoƙi kusa na ji ciki na juyawa dan gyara illa ɗinka na nunawa Khadija Hassan Sani shine sunana. to gaya musu takara haka yake barkan mu da dawowa masu kallon mu da sauraron mu Khadija Hassan Sani shine sunana. Kuma kamar yadda kuka sani a wannan shiri mukan shiga sako da lungu domin zakulo muku abubuwa da za su sa ku nishadi. Da haka yau na kawo muku wani babban bako a wannan ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye a kuma wannan shiri na duniyar nishadi. ta barka da shigowa barka dai <laughs> barkan mu dai an iso lafiya alhamdulillah to a ah, masu kallo da saurare da sun ji yadda muka shigo sun ɗau hanyar fahimtar wane ne <laughs> amma za mu so da yake aka cewa ga a bakin mai ita ta fi daɗi dawa muke tare eto eh suna na abdurrahman usman baba face gisa manja hmm. wanda aka fi sani da tisuwa to <laughs> ta haka yake tisuwa bukar shigowa na gode tisuwa da yawa al'umma sun san wane ne tiswak a sai kuma na ji ka ce pateke <laughs> na faɗa ok fatigi mm. samanja eh. ban fahimci wannan magana ba shin samanja da muka sani ko kwa dai wani samanjan ne eto eh to ni dai yaran usman ba fatigi samanja samanja na mu a wajen fama <laughs> ka eh. <laughs> ta haka yake a barka da shigowa da yake an ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa tiswak Mm. duk wanda ya san tiso ya san mawaƙi ne amma wasu suna kallon waƙar dai ba su san bambancin waƙar tiso da wasu waƙoƙin ba shin ya waƙar tiso ya bambanta da sauran mutane eh to kin ga babana tsohon dan drama ne mm. so ni style din music ina is comic in music mm. Shi ne style din music ina aka ce comic in <laughs> music eh. mu hausa comic kamar babana kin ga shi <laughs> irin fina-finan da yi eh irin da yi na ban dariya so kai ma waƙar dai a haka kuma ni ban da daman da zan yi acting eh sai ka ce kai kuma ba zai ka ba da sashi ne kuma a cikin waka eh so kai ma dai waƙar taka a haka take haka ne sai da waka <laughs> to a tituwa daga da ka fara zuwa yanzu zamu iya cewa sun an kai kimanin shekaru nawa eh, kana wannan aiki na waƙe waƙe shekara goma sha ɗaya zuwa biyu a wannan harka ta waƙa <laughs> wow shekarun da yawa wallahi an dade ba mu fara sanin tisuwa ba ko ko in ce al'umma ba su ba su ah, ko ko in ce al'umma ba su fara sanin tisuwa ba mm. sai a wata waka wadda muka shigo da ita wato da so samu okay. auri wacce ta san <laughs> wacce ta san yawwa wacce ta san iya ne <laughs> ya mu'amalan tiswag da wa'annan mawaƙar da aka yi wannan waƙar haɗakar eh to gaskiya mun taso ne tare gaba ɗaya saboda mm. yawan ma sun taso tare ne abokan juna mm-hmm. so mun taso tun muna ƙanana muna ganin ana waka mm. mm. to tare muka girma muka yi islamiyya. amma kuma wani zo muka ado gaba daya sai mu saifa sai a yi eh, kamar yadda ake mm. shi wannan waka na da so